Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 21 ga watan Agusta. Da yake har yanzu rikicin kasar Mali na ɗauki hankali a yammacin Afirka. Bayan labaran duniya za a ji tsokacin da ƙwararru ke ci gaba da yi. kan bukatar ECOWAS ta amurka gaba rahin kai da kan Ƙasa ce ke akwai 'yan alƙa'ida da 'yan ISIS. Idan aka dawo da Ibrahim Kaita a cikin wannan yanayi alkentar kasar nan za ta koma kamar Libya. Za kuma a ji yadda wasu ɗalibai masu fama da cutar corona suka rubuta jarabawar ek a gomban arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Haruna Maman Bako daga Nijar na tafa da rahoto na musamman Wannan karan kan yawan ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya. Daga nan kuma za mu kaɗa kamaru inda garba awwal ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a babban shugaban hukumar aika sakonni na gidan waya a Amurka Louis DeJoy ya faɗa wa 'yan majalisar tarayya Amurka cewa ba su sauya yadda suke tafiyar da aikin zaɓe ta hanyar tura saƙo ba. Yana mai tabbatar wa jama'a cewa za su kula da kuri'u kuma za su isa kan kari a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Amma a lokacin da ya bayyana karan farko a gaban majalisar tarayyar ƙasar. DeJoy ya ce yana duba yiwuwar yin sauye-sauye sosai don taimakawa hukumar wajen samar da kudaden gudanar da ayyukanta bayan an kammala zaben ranar uku ga watan Nuwamba. A ranar Talata, Dijon ya dakatar da matakan tsuke bakin aljihu da ya dauka bayan da suka haifar da jinkiri wajen gudanar da ayyukan hukumar. Jinkirin da aka samu ya kawo damuwa kan cewa miliyoyin kuri'un da za a tura ta sako zuwa hukumar. ta yiwu ba za a samu damar kirga su ba a zaben na watan nuwamba tunda kusan rabin masu kada kuri'a na amurka za su aika da kuri'unsu ta akwatin gidan waya ne DeJoy wanda ya ba da gudunmuwar miliyoyin kudade ga Trump da sauran 'yan Republican ya ce bai yi magana da kwamitin yakin neman zaben Trump ko jami'in fadar White House Mark Meadow ba akan ayyukan ofishin na tura saƙonni. DeJoy ya kuma ce jami'an hukumar za su aika kuri'u kashi 95 cikin 100 da aka tura ta hannunsu cikin kwanaki uku kamar yadda aka yi a zaben 'yan majalisar tarayyar kasar na shekarar 2018. Kasar Mexico za ta fara gwada amfani da wani rigakafin cutar coronavirus mai lasisi na rasha a wata mai zuwa. A jiya Alhamis kasar ta faɗi cewa za ta karba akalla rigakafin guda dubu biyu. Rasha ta kasance ƙasa ta farko da ta fidda rigakafi mai lasisi a makon da ya gabata a lokacin da shugaba Vladimir Putin ya sanar da cewa an amince da rigakafin ko da yake mutane kaɗan ne aka gwada rigakafin a kansu. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ki ba da amincewarta saboda rigakafin na Rasha bai yi nasarar tsallake gwaje-gwajen da ake bukata ba kafin a bashi lasisi. Haka kuma Mexico na aiki da masu hada rigakafi a Birtaniya da Amurka da kuma China don su samawa al'ummar ƙasarsu rigakafi nan ba da dadewa ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar malu kuma a yau Juma'a wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS sha biyar ta gana da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban malu Bubakar Kita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar. shugabannin na ecowas sun yi kira da a saki kita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar talatar da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa haɗakar jam'iyyar adawa ta m5rfp wadda ta jagoranci zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kita ta goyi bayan sojojin da suka yi tawaye ta kuma yi watsi da matsayar ecowas Shugabannin ECOWAS sun sanya takunkumi a kan kasar Mali sun toshe iyakokin kasar da kuma dakatar da kasar daga yin hulɗa da kungiyar kasashen ta yammacin Afirka. Iyalai da abokan hulɗar shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny suna zargin hukumomin Moscow da hannu a kokarin hana fita da shi zuwa kasar Jamus domin neman magani don yin rafa-rafa akan abin da suka kira an yi yunkurin saka masa guba. Yayin da suke magana da manema labarai a kofar asibitin da Navalny ke kwance a garin Omsk a yau Juma'a, mai ɗakinsa Yulia Navalnaya da Ivan Zhidanov da kuma abokan hulɗarsa sun ce matakin zai jefa rayuwarsa a cikin haɗari. hadari. Mai ɗakin Navalny na magana ne bayan da shugaban likitocin asibitin ya bayyana cewa ɗaukarsa zuwa wani wuri zai jefa rayuwarsa cikin hadari saboda an yi mashi allurar da ta fitar da shi daga hayyacinsa. A jiya Alhamis, fadar Kremlin ta ce tana duba yiwuwar barin a kai Navalny wani asibiti a Turai. Sannan gwamnati za ta dakatar da bincike akan ko da gaske ne guba aka saka masa ko a'a. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga kan batun rigimar shugabanci wadda ta dabaibaye kasar Mali. A bangare guda kuma ƙwararru ke ci gaba da tsokaci kan bukatar ƙungiyar ECOWAS ta amai da hamɓararren shugaban mali ibrahim bubakar keta kan mukaminsa daga najeriya ga baban gida jibirin wasu masana siyasa nahiyar afirka sun bayyana matakin da cewa da sake kuma da kyarne idan sojoji za su yi amfani da wannan umarni dr sha'abu ancau masanin siyasa da kuma tarihi ne nahiyar afirka wanda har ila yau shine daraktan cibiyar gidan arewa na jami'ar amadu bello da ke zaria ya bayyana cewa matakin da shugabannin kungiyar ecowas suka dauka da kyarne zai yiwu musamman idan aka yi la'akari da halin da kasar ta mali ke ciki a yanzu matakin da kungiyar ecowas ta dauka akan cewa sojojin da suka hanbar da ibrahim eh, da abubakar kai ta su dawo da cikin garin mulki wannan ba karamin kuskure ba ne domin ƙasa dama da ta a rikicin ya ya katifacin wani kasan kuma kasa ce wadda yake akwai 'yan alka'ida da 'yan isis ma duk sun yi tasiri a cikin wannan kasa idan aka dawo da ibrahim kaita a cikin wannan yanayi ta duk abin da zai faru shine nan ƙasar nan za ta koma kamar libya wanda yake ba fata muke ce kuma mun ƙara samu wata ƙasa da ita ma za ta taɓarɓare na harkokin mulki a cikin yankin ƙasashen afirka ta yamma ba abin da ƙungiyar ecowas ta kamata ta yi dole ne ne ta matsa masu suji da suka hamɓar da ibrahim kaita cewan bayan lokaci kankani su gudanar da zaɓe a zaɓi sabon gwamnati a cikin ƙasar mali. to dokta ba kan wannan mataki da ecowas suka ɗauka sun ɗauka ne domin kada su baiwa sojoji damar ɗaukar irin waɗannan matakai na juyin mulki a su ma irin waɗannan ƙasashe nasu. ba wata ƙasa a cikin ƙasashen afirka ta yamma wanda take fama da rikici ta siyasa wanda ya ƙi ma irin ƙasar mali. saboda haka ba wai magana yanzu muna neman ana neman maslaha ne akan ya za a shawo al'amarin saboda a samu dawwamin gwamnati a ƙasar mali ba wai tunanin cewa a'a suna so su kare muradunsu ko kuma su hana jin mulki a ƙasashen sauran ƙasashen afirka ta yamma ƙasashen afirka ba domin ƙasa ce wanda mun sani tun lokacin da ya kusan shekara goma kenan ake faman rikici ta siyasa yanzu idan ya kasance cewa an jawo an gudanar da zaɓe ingantacce wanda kowa zai kasance ya amince da zaben cikin ƙanƙanin lokaci lokaci kuma an samu da 'yan tawayen da su kuma sauran da kuma su jami'an gwamnatin kaita sun shiga cikin zaben an gudanar da zaɓe ingantacce ina ganin a cikin kan lokaci insha Allah za a yi samun dawomin zaman lafiya a ƙasar Mali. Shi ba bangaren sa wani dan Najeriya mai sharhi kan harkokin siyasa Alhaji Ado Sha'abu Dan Sudu ya kira ga 'yan siyasar nahiyar Afirka da su yi taka tsantsan. To wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Mali wato wani hannun ka mai mai sanda ne ga dukkan wani ɗan siyasa da kuma wata ƙasa da take afirka domin kada 'yan siyasa su kankance ko kuma a su miƙe kafa su ga cewa ai ba za a iya yin juyin mulki ba ko kuma sojoji ba za su iya juyin mulki ba wannan ba gaskiya ba ne. Babangida Jibrin Murai Amurka daga Najeriya. To a gaida Babangida Jibrin. Daga Lagos kuma bari mu kaɗa shiyar Bauchi da Gombe. inda wasu ɗalibai masu fama da cutar corona suka rubuta jarabawar waec abdulluhab muhammad gare ka kuma a nan jihar gombe sai muka ƙara wani azama da cewar ba ma wai yin wata eh, eh, eh, um, ba da wannan ba kowane malami kowane ɗalibi za mu yi gwada shi mu ga wani hali yake ciki domin musamman makarantun da muke unity school school exchange program akwai mutane da za su zo misali daga kano jigawa yobe katsina kaduna ko wa'annan kuma epicenters ne na wannan cuta saboda haka idan suka akwai tarihin tafiya cewa mutum ya bar gombe ya je wannan gari in ya dawo ya dace a ce mun masa gwaji to sai muka ce za mu gwada malamai da ɗalibai to alhamdulillah cikin gwajin da muka yi sai muka samu a makarantar mata na doma a gwamnan girls science secondary school doma mun sami yara guda tara wanda sun kamu da wannan cuta a makarantar government science secondary school gombe mun samu yaro guda daya to yin haka masa exchange program coordinator kuma da kwamishinoni dama akwai forum namu na school exchange abin nan ai babban ah, ah, rumfa ce wannan ah, abin school exchange program da muke yi na jihohi goma sha tara a arewacin najeriya mm-hmm. shine wannan proactiveness din da muka yi kenan muka ga da muka hanga cewar tun da za su fito daga wata jiha ne su zo ya dace a ce mun musu gwaji dan ba mu san halin da suke ciki ba musamman jihohin da muna da sani cewar ciwon ya yi katoto a wannan wurare. A gaida Abdul Wahab, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. jamhuriyar Nijar, inda Haruna Mamman Bako ke tafi da rahoto na musamman. ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin kwarya a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa ko da yake Hausawa na cewa ruwa bannar ku gyaranta ya fi ta yawa a yankuna da dama na jihar Tawa kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kwanni da Madawa ba su sha da daɗi ba kasancewa ƙoraman majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba sai gashi ta kwashi ruwa tare da mamaye gonan kai lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi a birnin kwanni babbar banar da ruwan na majiya suka yi ya hada da rasuwar wani yaro a gadar ambu yayin da ruwan suka mamaye makabarcin na inda ta kai ga mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna yin wannan kira da mun ka iske matsala shine kaburbura na gidan ruwan nan da ja majiya ta shiga cikin kaburbura kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake so a kai a turbuɗe wurin ba a samu wurin da za a sa shi da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma da wanda ka iya zuwa da wanda ka iya neman mai karhin da zai iza a zo a yi a haita tun da yake akwai ƙari can hausa ga kaburburan nan to amma akwai itatuwa ta kwasaran mada da sauransu a haita ai kokari a samu a sare itacen na a gyara wuri saboda ko da aka samu wasu da ya kamata a kai shi za akwai inda za a kansu don ga hali yanzu ba ka iya kan kowa don majiya na cikin wurin. ko da mutu ya rasu ba ya ji a yanzu ba a iya kan kowa wurin saboda majiya ta shiga da ja ta fara shiga cikin sauran kaburbura. Shi ma magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila ya bi sahun sarkin na birnin Kwanni. An kai shekara 20 ba mu samu ruwa na majiya irin wanda suka zo bana ba. Hanyoyi da yawa inda majiya ya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shirke-shirke da gidaje duka an tare ma majiya hanyar ta. Shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma ba ta taba hawa ba. In kana da gawa in dai har makabarta wajen gidan gold wanda ya za da ita to babu inda za a sata to mun san akwai wuri inda an kai kari da hausa da yake bisa tudu ne shi kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su hito mu samu wurin na a samu a kashe itacen da a ciki saboda a samu hilin da za a sa bayan Allah waɗanda Allah zai amsa rayuwarsu tunda ba a sani ba yalla ko ma mu ne za a sa wurin Allahu alam hanya ce ta kowa amma yana da kyau a yi ji yau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sa shi amma ga halin yanzu babu inda inda za a samu tun wurin nan duka majiya tana nan ta mamaye ruruka. doli ta kai ga jama'a hita domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin. Lawali a sunana yalle ya kamata a tashi tsaye a gyaggyara makabartar ga dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabuka ta fada yanda da ciki muke yanzu wala kauri da yawa cikin ruwa suke eh, ya kamata ainihi a ciccire hakkin na gyaggyara a tashi tsaye. Alhaji Allah a gaskiya wurin shi a buƙatar taimako na al'umma na cikin garin birnin kwanni a hallara wajen taimaka ma 'yan uwa wanda suke kwance a samu a bunƙasa cire hakin nan a samu al'umma zama da dama ɗin biyu a samu a zama bayan allah da suke kwance salisu kasim allah wa gabayon allah da a cikin ruwa ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bawan shi muna da roƙon ubangiji Allah shi tsaye mana ruwan ga haka gaskiya muna ganin tausayin yan uwa ga sunan ta cikin ruwa ku kwanci an kabari arba'in wallahi cikin ruwa na suke. to suna ma Muhammad Shehu mun wadata yan to lalle wanga al'amari da manka taho mun dai wasu kotun da sassahi saboda mutane sun kasa kaci wanga al'amari gida na na kowa ya kamata wanga al'amari da Allah ya riga ya kawo kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su to su ba da su mu taimaka mu wanga al'amari tunda ruwan ta karuwa na suka yi ta tahowa na suka yi cikin kushoyu su hawa na suka ta yi ciki kenan kushoyu da dama sun hada kenan kowane ne to shi kana shi gudunmawa duk mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashi wanga wuri ko nan ko wani wuri kenan ji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su bada hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a mai sai shiga Allah tunda duk da an kai hurin ba gyaruwa zai yi ba saboda kaburra da yawa da sun hada kaburra ruwa ta yi na suke cikin kaburra kaburran suna hada wannan lamarin yasa mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanne yin wannan kira ga al'ummomin da ke amfani da ruwa inda ƙoramar ta majiya ta biyu. ruwa idan matasa da mu da su to mu yi anniya lalle alheri ne amma akwai illoli sosai game da su yau idan irin wayannan ruwa suka biyo da yake muna da karamcin fahimta sai ka tardo al'umma musamman mazamna karkara ana yawan unhwani da wannan ruwan wurin wanke-wanke hamma ta kai har zuwa ga sha ko kuma wanka da su to abin nan wannan ruwa akwai illa sosai tare da su domin ni shekara ta wuce duk wani ban haya da ake yi a karkara don mun san a hili ne ake ban haya duk wata dabba nan da ya zamanto ta mutu tana nan yade datti iri-iri waɗanda ba su da misali ruwan nan idan allah wadata sadda mu to suna biyowa har su zo su haɗu inda an mazamnarsu su kenan gulbi ko kuma wani tafki can daban to idan muka zo muna amfani da wannan ruwa to mu san da cewa akwai ƙwayoyin cuta sosai cikin waɗannan ruwan da yake kwayoyin cuta ba abu ne muke iya gani ba da ido haka dole sai da na'ura to yana da kyawu mu kiyaye yau kowa ya san damana idan an ce ta kama mukan kama a likitance muna dardar nami ka ana shan wannan ruwan sai ka ga matsala ta cuta zawo da amai ta bayyana abinda muke cema kwalara akwai musamman cuta irin wanda ake ce cuta ta hitsarin jini ita ma ana kama ta ta wagga hanya idan mai wannan cuta ko akwai kwayan cuta a cikin wannan ruwa ya kasance mutum ka shiga to kana iya ka da su akwai cururuta da dama dangance da unwani da waɗannan ruwa ruwan dai sun yi dama a baya bayan nan ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. sababbin masu taka leda a kasar jamhuriyar kamaru suna dakon alkawarin da shugaban kasar kwalbe ya yi musu na basu makamakan gidaje a kasar ranar 26 ga watan agusta 2020 sai dai masu sha'awun tamola a kasar ta jamhuriyar kamaru suna ta faɗin albarkacin bakin su kan yadda shugaban kasar ya yi abin da ba sabon ba ga 'yan wasan waɗanda suka kwashe shekaru 30 da jingine takalman buga wasanninsu. me zaka faɗa kan yadda shekaru 30 ke da suka gabata shiga Bolivia yanzu ya tuna da 'yan wasan kwallon kafa na ƙasa kamar wanda suka ajiye su na takale da ƙasar. Eh abin da zan ce ya yi adalci amma bai adalci duk gabaki ɗaya ba saboda akwai tsofaffin 'yan kwallon kafa da suka jima suna ba ma kamaru oner a kasar nan daga coupe d'afrique de nation shi ha coupe du monde daga 82 har zuwa rana mai kamanta yau ya cancanta a mu nan ba ma kiminta 'yan bol ɗin mu ba ma ba su darajarsu da balar ɗinsu in dauki misali kamar wani tsohon dan bol da ake kiran shi meto na norvel tun yana gidan kurkuku yake fitowa ya je ya yi bol ya yi shampiyona duk ya koma gidan kurkuku yau a titi yake kwana kaninsa etofis eh, ne ba shi dan guri yanzu da yake kwana amma tsofaffin yan bol kasan kamar ba su da daraja a kamaru saboda dauki kamar su vivian fuwa da suka mutu yau mutuwar yaro nan takto ne takto james ne dago dan wannan abun din mutane suka bude ido kamar dama alkawarin an cika a yau ne ake cika wannan alkawarin da ba cika ma duk shauran yan kwallon kafan kamaru bai suna da yawa waɗanda suka bada himma a kasan kamarun nan suka yi kwallon kuma da zuciya daya lokacin ba kuɗi ake biyan su ba to ya kake ganin kamar yadda ƙasar kamar ta ɗauki kofin afirka har karo biyar me ya kamata a ce an yi wa ƙasar kamaru domin a ɗaukan kofin afirka sau biyar ba kowace ƙasa wacce a nahiyar afirka hakika a wannan kofin ya ce yanzu musamman ne wato a yi kamar wata gida dosa na kofunan din a bisa kanta a nuna mutuhimmin bol din da suka ci so biyar da suka ci a kasan afirka baki ɗayan nan sha'ai wata gida ne na tarihi a ta ɗora kofuna din na biyar din a kai saboda kowa ya daga ido ya kalla ya sa afirka kamaru kam tana gaba to me zaka ba wani shawara zaka ba wa sauran ah, eh, wato masu gudanar da sana'ar kwallon kafa kamaru masu gudanar da sana'ar kwallon kafa kamaru gwamnati su daidaita su gyara sauransu saboda na baya da suke tasowa da suke dan kokarin nan a yi musu abin da za a yi musu wanda zai dadata musu zuciya saboda su ci gaba da kwazo ya zama na a ce a kasan kamarun na an samu pele kaman guda uku ba a ce an samu maradona ɗaya kawai ba an samu pele guda uku da maradona da platini duk akwai a kamaru ai muna da dan bol mai suna etofis ai platinin kamaru ne ai mm. muna da patrin boma mm. pelen kamaru ne ai muna da roger mila shi kuma ai maradona kamaru ne yawa san cewa ba duka ta ga kowa ba kowar wasu ne ba kowa ne ke samu ko kayi ne menene da kuma yadda kan ba kowa ne ke samu kuma idan mai kasa ba wannan abubuwan kawai na gabansa da kuma abubuwa da yawa da ya yi to yanzu wannan din kila ta zo gabansa an gama ta gadan din ko kuma da kundin matsalan da ya faru ta ce kai gara gyara wannan ne sannan bude wannan littafin din ya ce a ah, tun da yake waɗannan ga ɗaya ga abin da ya samu matsalan wannan din a gara sauran din kuma a ba su abin da na za ba su shi sa wannan yi musu wannan kyautar din. to yanzu kana farin ciki da wannan kyautar ko kuma? ina farin ciki da wannan kyautar kyautar juma wani ta kam gara an baka. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. babban shugaban hukumar aika sakonni na gidan waya a Amurka Louis DeJoy ya faɗa wa 'yan majalisar tarayyar Amurka cewa ba su sauya yadda suke tafiyar da aikin zaɓe ta hanyar tura saƙo ba. Yana mai tabbatarwa jama'a cewa za su kula da kuri'u kuma za su isa kan kari a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Amma a lokacin da ya bayyana karan farko a gaban majalisar tarayyar ƙasar. Dijon ya ce yana duba yiwuwar yin sauye-sauye sosai don taimakawa hukumar wajen samar da kudaden gudanar da ayyukanta bayan an kammala zaben na ranar uku ga watan Nuwamba. Kasar Mexico za ta fara gwada amfani da wani rigakafin cutar coronavirus mai lasisi na rasha a wata mai zuwa. A jiya Alhamis, kasar ta faɗi cewa za ta karɓi akalla rigakafin guda dubu biyu. Rasha ta kasance ƙasa ta farko da ta fidda rigakafi mai lasisi a makon da ya gabata a lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar da cewa an amince da rigakafin ko da yake mutane kaɗan ne aka gwada rigakafin a kansu. A ƙasar Mali a yau Juma'a wata tawaga daga ƙasashen ƙungiyar ECOWAS sha biyar ta gana da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Bubakar Kita da wasu shugabannin gwamnatin sa da aka hambari. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki kita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar talatar da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kaɗa garba ke muku fatan alheri wasalam